Mm-hmm. <laughs> Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Mazauna jamhuriyar Nijar suna jin mu ta tashoshin rediyon VOA Africa mitoci 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad dukansu a zangon FM. Kai tsaye da kuma duk lokacin da ake bukata ana iya ji mu ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an wuni lafiya daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne da Mahmud Lalo ke farin cikin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Wani hari da ake zargin kungiyar Alshabab da kaiwa ya halaka dakarun kasar Somalia. Ana sa ran yau shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na Cuba Raul Castro za su kwashe yinin yau suna tattaunawa. masu gabatar da kara a kasar belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai a paris a bara to allah ya kyauta eh, ya zuwa yanzu hukumar zaɓe da take zama a fale da de wato babban zauren ƙasa Wato Ibrahim Ka Almasi Garba kenan dangane da sakamakon zaɓe a jamhuriyar Nijar kuma muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Hakanan a jamhuriyar Benin da alamun jam'iyyar da ke mulki a ƙasar ta sha kaye. Sannan mu leƙa hukumar zaɓe ta Najeriya mu ji hali da ake ciki a zaɓen cike gurbi da aka yi jihar Rivers. Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum jami'ai a somaliya sun ce kungiyar alshabab sun kai wato ta kai hari akan wani sansanin dakarun gwamnatin kasar inda ta halaka sojoji shida hukumomi sun ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a sansanin sojin da ke lanya bur mai nisan kilomita 40 da ke kudancin magadishu babban birnin kasar sun kuma kai harin ne ta hanyar farma sansanin ta bangarori biyu a yau litinin jami'an kasar sun ce an kwashe wato an kwace motocin sojoji da dama a lokacin da aka kai wannan hari shekaru da dama majalisar ɗinkin duniya ta saka takunkumin sayan makamai akan somaliya wacce ke fama da yakin basasa tun bayan barkewar rikici a shekarar 1991 yanzu aka an kwashe wata guda kenan tun bayan da 'yan sanda suke tsare da shugaban 'yan adawan kasar uganda kizza besigye inda suka yi mai daurin talala an tsare shi ne bayan gudanar da zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar 18 ga watan fabrairu rotanni sun ce har sau tara ana tsare besigye a duk lokacin da ya yi yunkurin ficewa daga kasar amurka da kungiyar tarayyar turai sun nemi da a sake besije cikin gaggawa sai dai kakakin 'yan sandan uganda fred enenga ya ce tsarewar da aka wa besije tana kan ka'ida ya kuma kara da cewa akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa muddin aka saki besije zai haddasa husuma a kasar a nashi bangaren besije ya nemi kotu da ta kwata wato ta kwatar mai da haƙƙinsa ta kuma tilasta a biya shi diya kan tsare shi da aka yi shugaban amurka barack obama zai kwashe yinin yau litinin a ziyarar aiki da yake a ƙasar cuba inda zai gana da takwaran aikin sa raul castro yayin da shugabannin biyu ke kokarin kulla dangantakar da za ta kawo ƙarshen zaman doya da manja da ƙasashen biyu suka kwashe kusan shekaru 90 suna yi wannan zama da shugabannin biyu za su yi a fadar castro da ke havana ta kasance ita ce ta hudu cikin 'yan shekarun nan baya ga wata takaitaccen ganawa da suka yi a lokacin jana'izar tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela a shekarar 2013 da kuma lokacin taron yankin amurka da aka yi a panama a watan afrilun bara masu gabatar da kara a kasar belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai paris a bara masu shigar da karar sun ce najim larauci mai shekaru 24 ya yi tafiya da wasu maharan na paris zuwa kan iyakar austria da hungary ciki har da salah abdulsalam da aka kama makon da ya gabata a brussels jami'an sun ce an samu alamun kwayoyin halitta na najim a gidan da maharan suka zauna a birnin ovile da ke belgium har ila yau rahotanni sun nuna cewa najim ya yi tafiya zuwa siriya a shekarar 2013 yanzu haka hukumomi na neman najim tare da wani muhammad birni da aka ga yana tuka mota da abdulsalam kwanaki kaɗan kafin harin na paris to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran a wannan mako wata kotu a kasar rasha za ta yanke hukunci akan wata matuƙiyar jirgin ƙasar ukraine wacce ake tuhuma da kashe wasu 'yan jaridar kasar rasha su biyu a shekarar 2014 shari'ar nadia savchenko tana shan suka da ƙasashen duniya wacce ake mata kallon bita da kullun siyasa ce a gobe talata ake sa ran kotun za ta yanke hukunci akan nadia bayan tsauraran shari'ar da aka yi masu gabatar da kara sun nemi a yanke wa nadia hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 23 a baya nadia ta yi ikirarin an yi garkuwa da ita ne a lokacin ganiyar fadan ukraine amma sai aka miƙa ta ga jami'an rasha domin ta fuskanci tuhuma kan kai hare-haren sama da ta yi akan 'yan jaridan nadia wacce ta musanta dukkanin zarge-zargen da aka yi mata ta samu ɗaukaka a ƙasar ta ukraine lamarin da ya kai ga an zaɓe ta a matsayin 'yar majalisa duk da cewa ba ta ƙasar wasu sabbin 'yan gudun hijira da ke tserewa yaƙe-yaƙe a gabas tsakiya sun isa ƙasar girka a cewa jami'an da ke kula da gabar tekun ƙasar rahotanni na nuni da cewa jami'an suna kuma amfani da ƙarfin tuwo wajen ganin sun daƙile bakin hauren daga tsallakawa ruwa wato daga tsallaka ruwan aegean ɗaya daga cikin masu neman mafaka da yanzu haka take zaune a sansanonin gudun 'yan wato 'yan gudun hijira a indomeni a kusa da kan iyakar macedonia da girka ta gaya wa muryar amurka cewa wasu jami'an tsaro sun kewaye kwale-kwalen su suka kuma umarci kowa ya fada cikin ruwan wasu masu neman faka sun bayyana cewa an yi arangama a bakin tekun wato kasar ta turkiya da ke izmir yayin da suke kokarin zuwa su shirya da masu fasakorin jama'a koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu tafiyar gajeren zango a gabashin gabar tekun kasar jami'an koriya ta kudu sun ce an harba makaman ne a yau litinin a gabashin birnin hamhong amma jami'an wasu ambaci makaman da aka harba ko linzami ne ko kuma na rokoki ba ne a makon da ya gabata koriya ta kudu ta ce makwabciyarta ta arewa ta harba makamai masu linzami masu tafiyar matsakaicin zango a cewar ta wannan mataki ne na mai da martani kan karin takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakabawa ƙasar koriya ta arewa ta jima tana barazanar harba makaman nukiliya a 'yan makonnin nan akan washington da seoul a wani mataki na kalubalantar atisayen soji da kasashen biyu ke yi shekara-shekara a ƙarshe wani babban jami'in tsaro na kurɗawa ya gaya murya amurka cewa shirye-shiryen da ake yi na karɓo birnin masul da ke iraki daga hannun mayakan is zai iya zamantuwa wani lamari da za a zub da jini a cewar pollard zange mayakan isis sun kwashe shekaru biyu suna tona ramuka a ƙarƙashin ƙasa tare da binne nakiyoyi da kuma dana tarkuna a ƙasar. labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla a jamhuriyar nijar hukumar zaben kasar da ake kira seni ta fara kida ƙuri'u daga zaben fidda guni da aka yi a kasar a jiya lahadi zaben da yan hamayya suka ƙaurace masa na zanta da abokin aikinmu ibrahim ka almasi garba domin jin hali da ake ciki eh yanzu hukumar zaɓe da take zama a fale da de kongre wato babban zauren ƙasa da ke nan birnin yamai tana ba da sakamakon zaben daga yanki zuwa yanki amma ba a yi da kammala wato haɗa hancin sakamakon zaben ba ko da ike abin da aka sani ne cewa jam'iyya mai mulki ko ko 'ya'yanta su ne suka fito zaben sosai akasari 'yan jama'iyyar koko na ce adawa musamman ma 'yan jama'iyyar modern lumana sun ki fitowa zaben kamar yadda gamayyar jam'iyyun adawa ta ce kar a fito a yi zaben ko da yake wasu na ai hamma ya ce a fito a yi saboda haka akwai wasu kalilan daga cikin su da suka fito suka yi amma dai gaskiya akasari yan PNDS tarayya ne da magoya bayan su suka fito zaben ba a fito zaben nan sosai ba. To Ibrahim ta yaya haka zai shafi sakamakon zaben 'yan majalisa? Tunda daga irin zaɓu? Eh. Yawa, akwai masu cewa eh, ita hukumar zaɓe za ta tsarin da ke ƙasa ne. Rashin shiga koko janyewar wata jama'iya bai shafar abin da aka tsara tun dama saboda haka su ita hukumar zaɓe abin da ta sani aka riga aka zayyana shi za ta yi amfani da shi kuma ta sanar da sakamakon zaben bisa ga yadda kowane ɗan takara ya samu ƙuri'a. To amma wannan kan za ta yi aiki da abin da aka yi a zagaye na farko ne ganin cewa 'yan hamayya sun su fito zagaye na biyu ko yaya? A yadda ake cewa shine bisa ga tsari za a yi amfani da sakamakon duk wanda sakamakon yanzu ya shafe shi dole a yi amfani da sakamakon yanzu. wanda kuma sakamakon da ya shafe shi wanda kuma ake ganin an tunda an je zagaye na biyu to shi za a tsaya ga kowa zai tsaya ga matakin shi ne ba za a ce to tunda ike wata jam'iyya ta ki shiga ko ko wani bai shiga ba ko za a yi kwakwari ma ma dokar zaɓe ba a'a ko ranar nan sai da hukumar zaɓe ta jaddada cewa ita ba gudu ba ja da baya za ta bi tsarin da dama ke ƙasa ne wajen ayyana wanda ya ci zaɓe a kowane mataki har zuwa matakin shugaban kasa ba za a yi kwaskwari ma kowa komai ba. Haka. To Ibrahim Kalmas sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske za mu ci gaba da kasa kunne idan wani abu ya taso insha Allah za mu tuntube ka a wuni lafiya. To Haji Sahabu mun gode su. Allahu suna mai sarki mai taimako Allah sarki diyan da ne. daga jamhuriyar benin kuma akwai alamun cewa jam'iyyar da take mulki a ƙasar ta sha kaya sakamakon zaɓen fidda gwani da aka yi a ƙasar ita ma jiya lahadi na tambayi wani mazaunin birnin kotonon wani ɗan kasuwa alhaji Amadu kotono ko hukumar zaɓen ta ba da sanarwar sakamakon a hukumance a hukumar zaɓe ba ta bayyana sakamakon zaɓe ba amma da yake a kowace jiha da kuma eh, ƙananan hukumomi da karkarori da ƙananan hukumomi duk inda aka yi zaɓe an shirya musamman kafin a bar gurin duk waɗanda aka shirya za su ka lura da harkokin zaɓen ɓangaren opposition da ɓangaren kuma ita gwamnati mai fita da kuma 'yan takara gabaki ɗaya wato wakilansu kowa ina nan kuma duk da kuma eh, wato suma eh, representation din wato ita kungiyar eh, zaɓe da kanta. Hukumar zaɓe, saboda haka an bayyana sakamakon zaɓe tun a wajen zaɓe kenan ko a rumfunan zaɓe. Yau wato wannan sakamakon shi mutane da yawa suka yi amfani da shi. To. To lallai kuma duk har shi Leonan Zisu ɗin ya tabbatar cewa a babu kuma wani dabo da za a iya yi a ce a an dawo baya. To ma'ana ma'ana. na dalilin da yasa kenan ya kira eh, eh, Patrice Talon ya yabe shi da lalle ainihin kayan da ya mata. To, um, eh, shi, um, shi um, Prime Minister wannan ne karo na farko da jam'iyyar hamayya za ta kada jam'iyyar da take mulki ko dai ya taɓa faruwa a jamhuriyar Benin? Eh, ya taɓa faruwa lallai. To, to, to, to. Shin kamar... Ya taɓa faruwa a alif dari tara da casa'in da shida. To, to, to. Yayin da shugaba Kereku ya kada shugaba Nisifor togulo. To. Kuma yana mulki kuma shekara biyayyayi yana neman ya sake samun wasu shekaru biyar ɗin sai wanda ke gefe ba shi bane shugaban ƙasa ya zo kada wanda ke da mulki. malam alhaji amadu saboda fahimtar masu sauraron mu da mu ma kanmu shin jihohi nawa kuke da su a jamhuriyar benin eh, muna da jihohi eh, goma sha biyu ba su da yawa to ƙananan hukumomi fa to wallahi abun mamaki kusan in ce muku abu ne wanda mutane suke matukar jira da farko dai kowa bai zaton patrice talon zai zo zagaye na biyu ba To, lallai da kuma ya kasance haka saboda ainihin ƙoshi da mutane suka yi da yanda shugaba ya yi wani ya tafiyar da ragaman mulkinsa, to akwai abubuwa wanda suka suka damu mutane kwarai-kwarai saboda ganin cewa ana tafiyar da mulkin ƙasa to na farko dai ba a ƙarƙashin yadda shari'a ta ce ba. Kuma sa'annan akwai abubuwa da suke ake yi waɗanda ba su kamata ba wanda bai kamata shugaban ƙasa ya yi ba shugaban ƙasa kuma sai rika ci gaba da yi ana masa magana kuma ya sake maimaita abun. To, waɗannan halaye sun sa eh, eh, al'umman ƙasa kuma da opposition gaba ɗaya kowa ya ƙoshi da yadda ya tafiyar da harkokin mulkinsa kowa da kowa yana Allah Allah ya ba wa kowane ne shi da kansa ya wuce. To akwai eh, akwai zargin lokacin da ake yakin neman zaɓe kasar ya girma ba kuma ya fi kusantar kasar ya fi kusantar Faransa wannan na daga cikin irin zargi da ake masa wannan bai yi tasiri ba kenan ko? A lalle wannan ya yi tasiri sosai. To. Saboda eh, haka. Shi ta nan Lionel Jesus eh, na gaya muku kwanaki na faɗa shekarun shi a duniya 62 kuma a shekaru 62 in kuka lura mutumin da ke da 62 amma kuma 60 da ɗaya ya yi su ne a ƙasar faransa kuma an haife shi ne a ƙasar faransa to kun ga wata takwas ya zo ya yi a kwatano a lokacin da aka zo da shi aka ba shi mukamin firaminista ko da yana zuwa ya koma to kaga wannan ya sa mutane sun yi kace na ce kowa na ta faɗin eh, albarkacin bakinsa cewa mutumin bai san ƙasar Benin ba kuma bai san ƙasarsa ba. To. Wato ƙasar eh, eh, mahaifinsa ba. To wato wannan zargi. Wannan zargi na ce wannan zargi Lionel Jishu ne ake wa zargin ba Patrick Talon ba? A'a Lionel su ake wani zai saboda eh, launin fatarsa ta yi fari kwarai kuma gashin ta irin na nasara ne. <laughs> Sannan kuma da muryarsa abin ke fitowa harshensa na nasara ne. To to. da ya kawo matsala babba da aka samu kenan. To to ba za mu koma ba za a koma su koma mulkin mallaka ba. To. Kuma ba za su koma karkashin nasaru ba. To. Don haka Eh, ba su yarda ba. Daga nan jirginmu mu ya dirka ko sai santa Afirka mu sab ko. A jihar Rivers, Najeriya kuma tarzoma ta sa an soke zaben cike gurbi a galibin ƙananan hukumomin jihar da aka yi a ƙarshen mako. Na tambayi mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan kowane hali yake ciki. Eh to, eh, daman da farko kamata yi a yi zaɓe na wato majalisan eh, dattawa guda uku da majalisar wakilai guda goma sha biyu da kuma majalisar dokoki guda ashirin da biyu kawo yanzu abin da aka yi shine an kamalar kuma an sanar da majalisar wato na house of representatives kenan guda daya da kuma majalisar dokoki guda tara wato kawo yanzu mun sanar da guda goma kenan a cikin kusan talatin da wani abu wanda kamata yi da kawo yanzu an sanar. Amma abin da ita kuma zaɓe ta yi shine ta dakatar da zaɓuɓɓuka a mazaɓu inda ba a kamalar ba. Saboda bisa ga doka idan an riga an sanar da sakamakon zaɓe to ita kuma zaɓe ba ta da hurumi da kawo ma wannan sanarwa soyi sai dai ko kotu. To, yanzu kun dakatar da zaɓe a wurare nawa ne ba a kammala zaɓe ba kuka dakatar, kamar ƙananan hukumomi nawa? e bisa da dai abin da na maka bayani a cikin eh, kusurai ashirin da wani abu dai ba mu kai ma rabin zaɓen ba, kamar yadda na maka bayani. kuma yawanci an fara an yi zaɓen amma ba a yi jimilan ko adadin kur'un da aka tada ba. To, ya nuna kenan wato ba mu kamar da zaɓen ba inda muka gama mun gama a cibiyoyi amin mazaɓu goma ne kawai. Haka, to, malam da zan ina matsalar nan take ne da kuka yi irin wannan zaɓe a kogi ba a kammala ba, da kuka yi haka a bayelsa ba a kammala ba, ga na Rivers. shin wannan alama ce ta kuna da matsala ta shugabanci ne tun tafiyan farfesa jega ko kuma dai matsala ce ta 'yan najeriya eto eh eh, eh, zahiri ko kuma kikalin gaskiya ba zancen shugabanci ba ne saboda tun a baya muna samun irin wannan yadda za a je a yi zaɓe ba a gama ba a koma ko yanzu nan a kasa akwai inda muka yi zaɓe a jihar imo inda aka sami tashin tashina aka ba mu ma koma mun kamalar da zaben ba kuma wannan ya aku tun ba yau ba to akwai ana iya samun wannan kuma akwai yayin da muka je kano inda muka je eh, wato zaben cika gibi kuma mun sami eh, akasi na wajen tsaro inda 'yan banga suka je suka maimai duk cibiyoyin ma da kyar muka yi zaben to ana iya samun wannan To, wannan abu dai yana da nasaba da wato rashin eh, eh, ban eh, rashin goyon cikakken goyon baya da muke samu daga masu da tsaki a wannan tafiya musamman a wani jihohi wanda dama suna da tarihi na tashin tashina. kuna tare da sashin hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc agogo muna cewa karfe 11 da minti 20 wato karfe 4 da minti 20 agogon nigeria niger da kamaru wato 3 da minti 20 agogon ghana yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to Jama'a masu hararen shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ƙare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya amin. Masu sauraro sai a gafarce mu, a makon da ya gabata, ba mu samu damar kawo muku ci gaban shirin ba. Hakan ya faru ne bisa ga wasu dalilai da suka fi ƙarfinmu. A cikin shirin namu na yau, idan har masu sauraro kuna biye da mu, mun juya akalar shirin ne zuwa ƙasar Nijar, inda muka samu zantawa da mahukunta a ɓangaren ilimi, wanda shugaba mai kula da tsare-tsare a makarantun firamare da sakandare a ƙasar baki ɗaya, Malam Lawwali Mamman, ya muna bayanai da dama dangane da ƙoƙari da gwamnati ke yi wajen ganin an farfado da martaba ilimi a baki ɗaya ƙasar. Amma a ɓangare ɗaya kuwa, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a ƙasar Nijar, Sulaiman Muni Barma, ya bi lungu da saƙo a jamhuriyar ta Nijar don gano gaskiyar abubuwa da mahukunta ke faɗi. Ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane da eh, sunana malam hassan kuje uwayen yara gaskiya sai mu ce duka wasu abubuwa sun koma kanmu eh, yau aka waye gari yaro a koran za a ce yaro in ya tafi sai ka bashi ko ta 20 ko ni jika an kai eh, yaro inda bai kai kudin nan ba a ranar yaro bai bai darasi sunana ali karfe bakwai da rabi in yara sun tafi lakwal minti biyar ake he ga an busa sun komo gida mu ko lokacin mu je ma wajen aiki ba ba mu jin daɗi. Wasu uwayen yara kenan da ke kokawa akan halin taɓarɓarewar sha'anin karatun boko a makarantu mallakar gwamnatin jamhuriyar Nijar. A tsawon shekaru biyar na mulki gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin shugabancin Isu Muhammadu ta sha ikirarin tanadin littattafai kyauta ga ɗalibai, haɗe da gina dubban ɗakunan karatu tare da ƙarin albashi ga malamai, bayar da horo da dai sauransu. sai dai a cewar sakataren kungiyar malaman sakandare malam sha'aibu dambashi siyasa ce hukumomin ke yi domin tallata kansu ga talakawa. mine ne matsala eh, makaranta ta farko ita ce rashin kwanciyar hankali kamar akwai yazukan aikin malam makaranta akwai yazukan aikin su 'yan makaranta su da kansu saboda akwai bukatun malam makaranta da gwamnati ya ce zai biya musu sai kacance bai biya su ba kamar ina son baka misali guda kasan galibin malam makaranta eh, na lakwalin gwamnati 'yan kwantaragi ne to su wannan 'yan kwantaragi wurin albashin da aka ba su da sauran malam makaranta dindindin akwai eh, gibi da yawa to kuma wurin biyan malam makaranta 'yan kwantaragi sai kasance akwai jinkiri sosai to tun da akwai jinkiri su da eh, kwana takwas na wata mai zuwa da ya fara sai su tsaye da aiki kinan duk wanda ya ce maka lakwal ɗin gwamnati tana ta da kamata bai gai gaskiya ba ana isa kayan aiki an sa kayan aiki kuma wannan kan mutane su barciya su kaɗai sun sa kayan aiki wannan zance ne kirarin siyasa ne lakwal ɗin gwamnati eh, ko shekarun baya ana sa kayan aiki mai matsalar ta ita ce eh, rashin kwanciyar hankali kuma eh, rashin malam makaranta inda ka buƙatar su kamar na ce maka 'yan kwantiragi duk ƙayyuka lahirinsu 'yan kwantaragi ne kenan da sun fara yajin aiki ko ba su yajin aiki tun da in ba biya su albashi ba suna tsaye da aiki ba ta yadda kamata kashi 80 daga cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun boko mallakar gwamnatin jamhuriyar niger 'yan kwantaragi ne to amma rashin samun biyan bukata akan wasu matsalolin da malaman kawancen kungiyar sefras suka gabatarwa gwamnati shekaru fiye da biyu ya sa malaman zargin hukumomi da yi wa malaman makaranta rikon sakainar kashi in shi bizo musa kusa a kawancen sefraz ƙarin albashi tun da an yi musu ba a yi muna ba kuma ka ga yau in a ce ana ƙarin eh, albashi cikin eh, wajen ma'aikata ina tsammanin in dai akwai waɗanda zai kamata a yi malaman makaranta ne su ne ya kamata suke wahala kuma kowa san akwai wurin da sai ka je dajin da in zaka iske malam makaranta baka iske wani ma'aikaci a can wurin mun ga kuma ana muna kawai rikon eh, sakaniyar kashi kenan kaga abun bai ba wannan kuma abu ne wanda ya kamata mu Allah wadai shi dan malamin makaranta shine amma harin duk wani ma'aikaci wanda annan in ka ɗauki wani doktor ne wani wane ne sai an biyo ta hannun malam makaranta kame a samu a wannan abu. Rashin jituwa tsakanin masu hannu a sha'anin ilimin boko ba wai tsakanin gwamnati da malamai kawai abin ya tsaya ba. Hatta ɗalibai na korafi da halin da suke ciki a 'yan shekarun nan kamar yadda sakataren kungiyar ɗaliban nijar usn malam usaini usman sambo ya shaida min yan makarantar nijar na washe su har zuwa yau eh, kudin su ma na karatu da gwamnatin ya kamata shi biya na shekara na bara ba a biya shi ba shi yasa yan makarantar namu wannan eh, jam'iyya na na kasashen waje sun hitse da kingin eh, yan makarantar bancin shi kudin su ma da ake basu na burus in har yau ba a samu aka basu shi ba to an yi sati uku da muke jan hankalin wanga gwamnati saboda shakula bisa kan tahiyar wanga eh, karatun namu na ƙasa da 'yan makarantar can waje saboda a ce sun samu eh, karatu na kwarai kuma a ce an kula da zamantakiyar su. Masu sauraro iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Nijar, Sulaiman Muni Barma da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To gaida Malam Yusufu da tawaga sana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC mun zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. jami'an somaliya sun ce kungiyar al-shabab ta kai hari akan wani sansanin dakarun gwamnatin kasar inda ta halaka sojoji shida hukumomi sun ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a sansanin sojin da ke lanya bur mai nisan kilomita 40 da ke kudancin magarishi babban birnin kasar yanzu aka an kwashe wata guda kenan tun bayan da 'yan sanda suke tsare da shugaban 'yan adawan kasar uganda kizza besiji wanda suka yi mai daurin talala an tsare shi ne bayan gudanar da zaben shugaban kasar da aka yi ranar 18 ga watan fabrairu rahotanni sun ce har sau tara ana tsare besiji a duk lokacin da ya yi yunkurin ficewa daga kasar shugaban amurka barack obama zai kwashe yinin yau litinin a ziyarar aiki da yake yi a kasar cuba inda zai gana da takwaran sa raul castro yayin da shugabannin biyu ke kokarin kulla dangantakar da za ta kawo karshen zaman doya da manja da kasashen biyu suka kwashe kusan shekaru 90 suna yi masu gabatar da kara a kasar belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai a paris a bara masu shigar da ƙara sun ce na najim larauci mai shekaru 24 ya yi tafiya da wasu maharan na paris zuwa kan iyakar austria da hungary ciki hadda da salah abdulsalam da aka kama a makon da ya gabata a brussels ana sa ran a wannan mako wata kotu a ƙasar rasha za ta yanke hukunci akan wata matuƙe jirgin ƙasar ukraine wacce ake tuhuma da kashe wasu 'yan jaridar ƙasar ta rasha su biyu a shekarar 2014 To madalla a gaishe kamar sauraro karshen shirin kenan a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ihun Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni. Kamin nan a madadin Mahmud Lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Liz Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Wagner wadda ya riga mata a nan nisa ya bayan Aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku ɗaga tawagar yau da gobe da shirin wato da zai duba matsalar kurɓana barna a ce jaɓa ne.